yanzu ki je ciki zan je in dan bada mota na wani ki ga ba gida za mu dare ko mm, to shikenan kafin ki ƙara sana aje tun da nan ne waje to shikenan sai ka dawo sai ka dawo Malam dan Allah ku aikin ku. ni wallahi mu gubata mare kake Allah wai kai kenan baka da aiki sai dai ka samu kuɗi ka kirga su tiriyan tiriyan ka je ka kai ma mata kai ka zama bawan mata in na kai ma mata kuɗi a ba gatumar kai ma ba a kwarai ka zage ni gaskiya kuma kake ta magana mata mata da nake kai ma mata kuɗin nan ba, wannan abin da kake yana yi ba abin alkhairi ne ya ba abin da kake yi kai kun kuma so kake a ne sai in tonata. a Allah baka hakuri amma ni in na nemi kuɗi na to gyati mata nike kai mawa kai kuma igwa gari na in ka ma kai ta kai ma matan bariki Da ba na kula kai dan jin zafi ne taimakon ma da nike mata kana jin haushi saboda tsabar kai babu alkaji a zuciyarka kai wanda taimako suke ma wani taimako suke ma alhamdulillah da ma mai gidana nan maganin kuka na je ka motar nan in wanke kudin ma ina samu in ba mata eh je ka je dan wahala ka nemi kudin ka kai ma mata ƙarshe ba su yi ma godiya ku zo ku gani bawon mata ina tafiya ta ku daidai ce na more ko dai a ce ban morewa ba Allah taimake ka ah, ba mata ran kai daɗi. Ah, ga motar nan ka wanke to zan ɗan jono je ne ina sauri ba a ah, wake tafiya kai eh. a to sai ka dawo ai sauri fa da ka ka damu ai sauri ai yanzu nan yanzu nan za yanzu nan za a wanke ta a karkade ta sai ka dawo <laughs> dama ta samu alƙur'an yau sai na yi sabuwar budurwa yau sai na yi sabuwar budurwa kai kai mana to mana da Allah to to ya kai kuma ya dai kawo ma wankin mota kuma ka shiga kawo wani zanna ina zaka wajen gyati ma zani dan sa ido ana ruwa kuna lissafa shi kenan ku ba daman mutum yi wani abu idan kuna nan a kafe sai kun zo kun gaya mutum zai kare mai motar nan ka sai nake da shi to ai gani ne wanda yake aiki Allah ya tsare ce ka Allah baka ko ma baka yarda ba insha Allah Allah zai tsare shikenan dan sa ido kawai a haka zaka kare eh je ka dan sa ido ba ko ni Allah ya tsare ina kika bar wancan wani din na faro ta ciki ina ba Ku gani bawon mata ina tafiya ta ku daidai a ce na more ku dai a ce ban morewa ba. Ku gani bawon mata ina tafiya ta ku daidai. Bawon mata. Ya mata ya gajiya? Lafiya ne. To masha Allah. ina so ki kwantar da hankalinki ni da kike gina nan babban mutum ne dan wajen Alhaji Shehu Kaduna ne na SBC wannan motar ma da kika gani ta dan aikin mu ce ni tawon tana can na bada wanki shi ne dauko ta dan aikin mu na fito na dan shakada mm, gaskiya ne eh, ina ga dan aikin kuma yana nan yana shafin dan maganar bawan mata ku ce musu ainihi ne ya za a yi in mata gare musu dan Allah ga mukullin shi ki bashi idan ka biyo sai ga fa kira sai yayi ne to dan magani sha'anin mata ba zai yi in gyale ma ba <laughs> domin samun sababbin kwamedin mu masu zuwa. Ka yi subscribing shiga YouTube sannan ka rubuta bawan mata komedi. sannan ka danna ƙararrawa. Za ku kasance tare da mu bawan mata komedi.